Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana goyon bayansu ga Amurka ta ci gaba da aiki da sojojin ta a Libya, suna masu cewa hakan yana da muhimmanci wajen sake da kan kasar da kuma hana kasar zama tungarjen ta'adda. So ma'anin Amurka a Libya yana ci gaba da rarraba kawunan Amurka a siyasance tun bayan da tsohon shugaban kasar Barack Obama ya kaddamar da harin soja kan kasar tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya da nufin kare 'yan rajin demokuraɗiyya daga matakin murƙushe su da gwamnatin kasar ta wancan lokaci ta ƙudiri a shekara ta 2011 matakin na soja shi ya haifar da yamutsi da kasar ta libya take fama da shi har zuwa yanzu a wata afirulun bara shugaba donald trump ya ce amurka ba ta da wata rawa da za ta taka a libya in banda yakar mayakan isis wakilan majalisar dokokin na amurka sun faɗa ranar laraba a lokacin da karamin kwamitin harkokin waje mai kula da gabas ta tsakiya da kuma afirka ta yamma a majalisar wakilai ta yi zamanta zamansa cewa ƙungiyoyin isis suna sheƙe ayarsu a wurare da babu hukuma tsayayya. a afghanistan kafofin yara labaran kasar sun ambaci jami'ai suna waɗanda suka tabbatar da cewa wani dan kunar bakin wake ya kai hari kan wata rumfar rijistar masu zaɓe a birnin kabul jami'an sun ce akalla mutane biyar sun halaka wasu rahotannin kuma suka ce mutanen da suka halakan sun kai goma sha biyar a makon jiya ne shugaba ashraf gani ya kaddamar da shirin yi wa mutane rijista mataki da ya baiwa hukumar zaben kasar mai zaman kanta damar yi wa 'yan kasar rijista saboda zaben 'yan majalisa da na kananan hukumomi wadda za a yi ranar ashirin ga watan oktoban bana wannan shine karo na farko a tarihin kasar da za a gudanar da zaɓe bisa rijistar 'yan ƙasa. a iraki kuma yayin da babban zaben kasar ya gabato domin ƙuri'ar zaben 'yan majalisa waɗanda za su kafa sabuwar gwamnati ƙungiyar isis ta ƙe ƙasa ta ce sai ta kai hare-hare kan 'yan siyasa da za su yi takara a wannan zaɓe ƙungiyar ta tuno da saƙon abu musab al azarqawi ɗan ƙasar jordan ɗin nan wadda ya ƙaurin suna a shekara ta 2015 wanda ya yi kiran da a ƙaddamar da mummunar yaƙi kan zaɓen majalisar dokokin iraki a lokacin isis ma a ranar juma'a ta ce duk wani ɗan takara da masu jefa ƙuri'a da suka shiga zaɓen nan za a ɗauke su tamkar waɗanda suka yi ridda ana ɗaukar alzarkawi a zaman uban gida ga isis wadda shi ne jagoranci wani reshen alƙaida a ƙasar ta iraq a shekara ta 2014 an kashe shi a shekara ta 2006 a wani hari da jiragen yaƙin amurka suka kai a bakuba da ke arewacin bagadaza kungiyar isis ta dauki alhakin hare-hare da aka kai a lardunan ambar da diyala da karkuka cikin kwanaki goma da suka wuce ta ce ta auna 'yan siyasa ko takara a zaben kasar da za a yi ranar 12 ga watan mayu mai zuwa to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a ƙasar hungary dubin dubatan 'yan ƙasar ne suka fito don zanga-zangar kyamar gwamnati saboda kaka gida da ta yi kan kafofin yada labarai dalili da yasa suka ce firaministan kasar victor orban ya samu gagarumar nasara a zaben kasar da aka cikin wannan wata gangamin da aka yi birnin budapest shine na biyu a gangami mafi girma tun bayan zaben kasar da aka yi ranar takwas ga watan nan inda masu zanga-zanga suka yi kira ga jam'iyyun hamayya su haɗa ƙarfi domin tunkarar jam'iyyar nfp mai mulkin ƙasar mai ra'ayin kishin ƙasa ko ƙyamar baƙi wacce ta lashe kashi biyu bisa uku na kujeru a majalisar dokokin ƙasar tun a shekara ta dubu biyu da 2010 firaministan kasar ya kara ikon gwamnati kan kafofin yada labarai kuma ya naɗa mukarrabansa shugabannin waɗannan cibiyoyi waɗanda kafin hakan suna zaman kansu yayin da matsayarsa na ƙin karɓar 'yan gudun hijira ko 'yan cirani ya jawo saɓani tsakaninsa da ƙungiyar tarayyar turai. yayin da dubun dubatan masu zanga-zanga suke kada tutoci masu jawabi suna yin kira da wato sakarwa kafofin yada labarai mara ko a ba su yancin su kuma suka buƙaci a yi sauyin gwamnati a ƙasar masu zanga zanga suna ɗauke da rubuce-rubuce da suke cewa victor kamaido mana demokradiyya muna bukatar yancin 'yan jarida da canjin gwamnati. A Saudiya jami'an tsaron ƙasar suka ce sun harbe wani jirgi maras matuki na nishadi a Riyadh babban birnin ƙasar a jiya Asabar bayan da wani bidiyo a intanet ya nuna harbe-harbe da bindigogi a unguwanni da gidajen sarauta suke lamari da ya janyo fargabar tashe-tashen hankali irin na siyasa a ƙasar. kakakin na 'yan sanda na birnin riyadh da kamfanin dillancin labarai na kasar ya ambata ya ce jami'an tsaro sun hango karamin jirgin mara matuki da misalin karfe 8 saura minti goma na dare babu wanda ya jikata a harin kuma sarki salman baya fada a lokacin. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Muhimmancin koyo da koyarwa da harshen uwa ba shi misaltuwa a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ci gaban ilimi in ji masana. Wannan batu ya taso ne kuma a taron farko na ƙungiyar malamai da suke koyar da darasin lissafi a arewacin Najeriya. Taron ya jaddada muhimmancin koyar da darasin lissafi cikin harshen uwa. Gwamnatin jihar Katsina wacce take zama mai masaukin baƙi ta alkawarin ba da guduma wajen ganin darasin lissafi ya samu karɓuwa tsakanin ɗalibai da ke jihar. Ga rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari wanda ya samu wakilcin mai bashi shawara a bangaren ilimi mai zurfi dr bashir usman godiya ya ce gwamnatin jihar za ta kara jawo hankalin malamai domin kara sa san ilimin lissafi a zuciyar ɗalibai domin sa a cikin darussa to bayanan shine na kara jawo hankali da kuma karfafa gwiwa ga ita wannan kungiya uh, da ta shirya wannan taro musamman domin kara karfafa ma ɗalibai gwiwar so da kuma koyan wannan darasi na lissafi musamman ƙananan makarantu sannan kuma kuma da jawo hankali na su kansu malaman da ke kwanda ɗaliban su ƙwari wajen tabbatar da cewa sun ƙara sa san lissafi a zukatan ɗalibai domin yanzu lissafi ya zama abin da ya zama dole ɗalibi sai ya iya shi ya kuma ci shi akalla a matakin sakandare kafin ya samu damar shiga manya-manyan makarantu da ke gaba da sakandare saboda kiran mu shine su ƙara bai da hankali malamai kuma su ƙara jaji cewa ita gwamnati a shirye take ƙara ba da taimakon da ya kamata bayar wannan an samu malamai ƙwararru da sa su koyar da lissafi an kuma samu wurin da za a koyar da lissafin don ɗalibai samu fahimta don su ci wannan darasi na lissafi. to wani kira za ka yi ga su irin ɗaliban da waɗanda za ka ga kamar sun cika sako-sako kuma in ce irin kasala waje wannan lissafi da aka ce abu ne mai mahimmanci wanda ba za ka shiga jami'a ba sai da lissafi wato ya zama wajibi ɗalibi ya samu ko kuma iya lissafi saboda an ce in ma bahaushe ya ce baka da lissafi akwai matsala tare da kai saboda akwai buƙatar ɗalibai su jari gidan su su mai da kula wasu a wajen lissafi dan ko ba komi ko da ba za ka koyi shi a ɗaliba makarantu da ke gaba da sakandare ba to akwai buƙatar ka iya shi saboda harkoki na yau da kullum da kuma buƙatar dukkan wasu abubuwan na zamani yanzu ba wanda za ka shiga wanda harshe na darasi da lissafi ba shiga ba kuma gode mu ita ce yanda shi ita wannan kungiya ta ke kokarin dawo da hankalin mu da tabbacewa kila ma fara koyar da lissafi a sun har samu na gida yana ta kuma da ɗalibai sun fahimci wani cewa dan sosai. Kwamishinan ilimi na jihar ta Katsina Farfesa Badamasi Lawal Caranci wanda darakta a ma'aikatar Alhaji Hambali Kofar bai ya wakilta ya ce wannan shiri zai taimaka gaya wajen ƙara fahimtar irin abubuwan da ake koyar da su a makaranta. Ya ce ƙasashe da yawa a faɗin duniya suna koyar da ɗalibansu ne da harshen uwa. Saboda haka yana da mahimmanci a ce ana yin hakan a Najeriya musamman a arewacin ƙasar. Kwamishinan ya ce jihar Katsina ita ce jiha ta farko a Najeriya ta fara kafa cibiyar haɓaka ilimin lissafi. Ya ce a shekarar 2017 da ta gabata jihar Katsina ta samu kashi 53 bisa ɗari na jarabawar lissafi a waye da kuma kashi 68 a jarabawar neko da ɗalibai suka gudanar a jihar. A nashi tsokacin shugaban ƙungiyar malaman lissafi a arewacin Najeriya Farfesa Ibrahim Galadima na jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ya yi bayanin mahimmancin wannan taro da kuma kalubalen da suke fuskanta. A ita uwar kungiya din a kowace shekara mukan yi taro kuma ana kira mutane daga ko ina, amma matsala shine mutane mu daga arewa ba sa tahowa to shi muka fahimci wannan matsala sai muka kafa gare shi. na arewa muka kira ta kungiyar lissafi ta Najeriya amma arewa a chapter ko eh, mun kafa ta ne na ɗaya dan ne mu jawo mutane su taho su rinka zuwa wajen wannan taro din da aka yi na shekara shekara sannan da malaman na lissahi da ɗaliban na lissahi su ma su taho su fahimci wasu ababe waɗanda ake koyarwa na biyu kuma wai na uku mun jawo abin nan ɗin dan mu a cikin arewa ɗin malaman na lissahi da sauran abin nan mu haɗa kanmu wuri guda don mu tabbatar da cewa an samu ingancin kare koyar da lissahi a firamare da sakandare da kuma makarantun da aka gaba da sakandare su. ko akwai wani kira da kake da shi ga su malaman lissafi wani lokaci za ka ga kama ana zargin su da cika ma ɗalibai 'yan kanana irin harkar lissafi wanda ba masu iya dauka Ai kaga shi kan shi tsarin mulkin mu na ilimi a Najeriya ya san mahimmancin koyar da yaro shekara ɗaya zuwa uku a koyar da shi da harshen shi don shi yasa aka sa shi haka nan. Ai in ka dibe America da ta ci gaba, China ma da ta ci gaba, Russia da suka ci gaba suna koyar da yaran su na farko yaro ya fahimci harshen shi ya san da wasu lissafai wayanda harshen shi suke koyarwa sannan a ta nan din zai iya a aza mashi wani harshe can kamar na turanci ɗin da kamar yadda shi tsarin mulkin na ilimi ya tura to da ƙarshe mai fata ka ga shi wannan taro ai fatan mu shine na daidai mu insha Allah muna kyautata zaton malaman lissahi na primary da na secondary da na ma gaba ga secondary za su ba da haɗin kai a taro kuma a tabbatar da cewa yadda ake koyar da lissahi a makarantunmu an canza an bi yadda su wayannan kasashe da suka ci gaba mu mu bi sauransu karshen ta insha Allah za ka ga lallace yaran mu sun fahimci lissahi kuma a nan in sun fahimci lissahi din za su samu dama su shiga ilimin kimiyya su shiga ilimin tsare-tsare da sauran da duk wasu ilmama wayanda suke kawo nan a ci gaba a kasar Najeriya. Shugaban cibiyar haɓaka ilimin lissafi ta jihar Katsina Alhaji Muhammad Tukur Umar shi ma ya nashi lokacin a yayin wannan taro kamar haka. hakikanin gaskiya ina ɗaya daga cikin al'umma da ke farin ciki dangane da gabatar da wannan taro wanda yake shine na farko a arewa kuma su al'umma da suka yi tunani suka kirkiro wannan kungiya tsakani ga Allah sun yi daidai kuma sun nuna mana cewa su ma masu kishin lissafi kuma yana tabbatar maka da cewa wannan tsarin da aka kawo shi zai sa yaran mu matasa waɗanda za su taso su ma su dinga nuna irin kula da sha'awar su akan koyon lissafi in ma ta kama da koya shi because suka girma su ne malaman da za su ansa daga hannunmu eh. to wani koyi kuka ganin kun yi daga wannan taro da aka a wannan jihar ta katsina alhamdulillah babban koyin da ko kuma abin da zamu ce mun koya daga wannan shine na farko dai jihar katsina ta nuna mana sha'awar da ra'ayinta da kularta akan duk wasu al'ummar da ake kawo a cikin jihar nan because kasance wannan na farko mai girma gwamnan jihar katsina right honorable abin bala misali ya nuna kulan shi da sha'awar shi da ra'ayin shi wanda har ya turo wakilin shi na musamman in ya zo ya wakilce shi ya halarci wannan taro kuma ya ga irin shirye-shiryen da aka taya kake ganin zai yi tasiri ga yara na ga wani tare dan kacici kacici aka yi a wannan taron ya kaga wannan kacici kacici da aka yi ko banza ya kara mutubetin ko kuma ya kara zuma sa yara zuma akan koyon darasin lissafi a yayin wannan taro an an gudanar da wani kwarekwaren kacici-kacici a kan ilimin lissafi ga wasu zababbun ɗalibai na makarantun sakandare da ke faɗin jihar ta Katsina. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ba kamar yadda ake ɗauka ba tun farko cewa makarantun share fagen shiga firamare ko naziri sai yan gata yanzu kusan kowa ya san muhimmancinsa, sai dai matsalar har yanzu kamar yadda masana suka gaya lawal sani kona shine rashin manhaja tsayayye daga hukumomi da kuma sa ido kan wannan sashe na ilimi. Amma a yau, ala al'amarin ya sauya duk da cewa galibin makarantun share fagen shiga firamaren ko kuwa nazari-nazari makarantu ne na kuɗi. Na tambayi malama a kwalejin Ilmi mai ba da takardar shaidan digiri ta tarayya da ke Yola, malama Zainab Umar, ko me yasa wannan rukunin karatu ke da muhimmanci ga ɗako ɗiya? An yi bincike a abin nan binciken ya nuna duk waɗanda suke zuwa irin waɗannan karatu suna natse sun san abin da suke so kuma a ƙarshen za ka ga sun zama ɗalibai na gari a duk abin da suke yanzu ka duba kila in kana da yara da suka yi nursery za ka ga daga nursery class 1 class ne ba sa abin nan kuma ba sa fita su bar makaranta su ga sai ka ga ko yaro a'a ko shaye-shaye ko me an duba ba sa cika yi an duba kuma ba sa cika barin makaranta don haka kuru yaro yi dropping out ba sa yi an duba kuma ko na mata da muka faɗa ɗin zaka ga ko yaran mata da aka sa suna son su ci gaba ne shi ma Profesa Abbas Bunu Bashir na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibo Adama da ke Yola ya jaddada muhimmancin karatun share fagen shiga firamare. Number one, shi wannan ɗin zai taimaka wajen shirya yaro yanda za a raba shi da gida kafin ya koma ya fara attending ya fara zuwa makaranta za a kawo masa kamar wato za a cire masa labule ne rayuwar gida da rayuwar makaranta a fara nuna musu yanda za ka kaura zai fara canja rayuwarsa irin na zama a gida ya komar da shi irin na kullum ana zuwa makaranta to kaga in an cire masa wannan labulin ba karamin eh, tasiri zai yi wa yaro ba na ɗaya kenan na biyu ana yin wannan ne don a fara nuna wa yaro yanda ake kidaya yanda kuma ake ake rubutu idan yaro ya fara samun wannan in ya shiga primary ba karamin ci gaba zai yi ba na uku ana yin wannan domin ko da shike wannan yana daga baya ne a taimaki iyaye a lura da 'ya'yansu a lokacin da suke ba da hidimansu na raya ƙasa su kuma a wasu wani ayyukansu daban a lura da ɗanka a bashi kiya da attention gaba da yaro yana yana hannun wani sannan kuma wannan eh, eh, ilmi wannan ilmin share fage din wani tasirinsa kuma a wannan policy na education shine zai shirya yaro ya san menene amfanin haɗa kai haɗin kai tsakanin yara tsakaninsu da wasu yara haɗin kai da kuma a mutunta juna babban abin damuwa da karatun share fagen shiga firamare shine akasarin makarantun na kuɗi ne kuma galibin malamansu ba su da horarwa ta musamman wurin lallaba da tarbiyyan yara ƙanana. Profesa Bashir ya ƙara bayani bisa wannan. amma abin bakin ciki shine tsarin gudanar da abin nan eh, ilimi na ƙasa yauwa tsarin gudanar da ilimi na ƙasa shi ma ya bar wannan abin kara zube hakan nan me nake nufi da kara zube kuskuren da aka yi na farko yawa yawan abun policy ma ya bar wannan hannu eh, wannan abin a hannun eh, yan kasuwa kai ka yi karatu ni na yi karatu na rasa aikin yi in je in bude wani dan makaranta a falo in aje yara ina lura da yara wa ina basu early child education ko ina shirya su transition daga, daga gida zuwa zuwa primary ka tuna wa'inda aka bar aka bar masu su yi din nan su kansu sun yi wannan karatu inda za a lura da irin wa'innan yaran ne ba su yi ba me yasa ba su yi ba na ɗaya tukuna a cikin tsarin ilimi na ƙasarmu yawa yawa makarantu da zaka je ko da teachers college ne ba ba ba abin nan eh, jadawali na yanda za a koyar da mutum yanzu zai lura da irin wa'innan ƙananan har ka zama wai eh, eh, jigo ko kuma gogegge ne a irin wannan ilimin na karantar da irin lalura da irin wa'annan yara ina nufin professionalism kaga babu domin zama sana'arka ya zama sana'arka eh. yauwa zama sana'arka ba ba wanda zai koya maka wannan na ɗaya kenan na biyu zaka ga yanda eh, tsarin ilimi na ƙasan ya, ya bada wannan abu wato makarantun nan da suke lura da yaran nan ba a sa musu ido balle ma a ce kamar yadda ake wa eh, wasu makarantu a ce ai accrediting nasu a basu a abin nan takardar shaida? Takardar shaida cewa mun yarda da abin da kuke yi. Har wa yau, Malama Zainab Umar ta shawarci irin waɗannan makarantu da su ɗauki ɗalibai da suka karanci darussan koyar da azuzuwan share fagen shiga firamare. Matsalar mu dai yanzu ba mu daɗe a ta nan da karantar da ɗalibin da za su je wannan abin nan ba amma akwai su. Ko mu a nan college an fitar ko a hon an fitar da wani. mu dai muna fata gwamnati waɗannan da aka fitar da in aka ɗauke su a sa su su karantar a irin waɗannan ajujuwan. Jama'a da dama na ganin kamata ya yi gwamnati ta shiga tanadi da kuma yaɗa waɗannan makarantu don samar da daidaito tsakanin yara da ke karkara da kuma na birane. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Makon jiya mun yi alkawarin kawo muku amsar tambayar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya yi wa shugaban hukumar ilimi daga tushe a jihar Kano wato Subeb a takaice, Malam Zakari Ibrahim Bagwai game da matsalar cunkoso a makarantun jihar. Mun gaya muku a aji guda akwai ɗalibai da suka zarce ɗari biyar, kuma ba a ɗakin karatu ɗaya ba kawai. Ga tambayar da kuma amsarta. Mm. To tun daga halin da ake ciki ciyaman ku kanku yanzu ƙididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan ta fito da wannan matsala karara me kuke yi to abin da muke yi na farko dai a sani cewa babu wata gwamnati a ko'ina a duniya da za ta iya biyan bukatun ilimi ta kadai kiyasin da na baka na bukatunmu na ajujuwa akalla muna bukatar abin da ake kira gini mai bene mai aji hudu muna buƙatar aƙalla dubu shida kowane gini irin wannan ana gina shi a aƙalla miliyan talatin miliyan talatin ma da ɗan wani abu to kaga idan kai lissafin za ka ga ana buƙatar kusan naira biliyan ɗari biyu kusan naira biliyan ɗari biyu idan kana so ka saka kowane yaro a cikin aji a jihar kano gwamnati tana iyakar ƙoƙarinta akwai hanyoyi guda uku da ake samun waraka a irin waɗannan ah, matsaloli na farko akwai abin da muke kira haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wanda kowace shekara abin da gwamnatin tarayya ta bayar gwamnatin jiha tana ba da kamarsa a haɗa a yi gyare-gyare a makarantu a gina sababbin ajujuwa a samar da kujeru da sauransu to a shekara ta 2016 wanda shi ne wanda muke ciki a halin yanzu domin ana yin aikin ne shekara ɗaya baya hmm. da gwamnatin jihar kano da ubec ko kuma hukumar ilimin daga tushe ta ƙasa hmm. baki ɗaya an haɗa kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai da sittin da biyu to idan kai kiyasi za ka ga cewa yin amfani da wannan kuɗin ba zai iya baka block biyu a kowace local government 44 ba a kano domin muna da local government 44 kuma abin takaicin shine abin da aka ba jihar kano mai local government 44 mai al'umma sama da miliyan 20 shi za a ba jihar bayelsa mai al'umma dubu mai local government takwas to kaga tun daga mataki na ƙasa an samu rashin daidaito hmm. wannan shine hanya mafi karfi wadda ake samu a samar da ajujuwa a samar da abubuwan bukata na ilimi hanya ta biyu shine ne abinda gwamnatin jiha take fitarwa ta saka a cikin kasafinta na kuɗi na shekara wanda ake bayarwa kai tsaye to wannan gwamnatin jihar kano tana iyakar ƙoƙarinta akan gina ajujuwa amma dai ba za a iya cewa sun isa ba domin ba bangaren ilimi kadai ba ne akwai bangaren lafiya akwai bukatar ruwa akwai bukatar lafiya akwai bukatu daban-daban daban-daban daban kuma kowa ya san irin yanayin da tattalin arzikin nigeria da jihar kano baki daya ya shiga bayan wannan akwai hanya ta uku wanda a nan ma gwamnatin jihar kano ta yi iyakar kokarinta domin ta maganta wannan matsala shine shigo da al'umma su tallafa ilimi kamar yadda na faɗa a baya babu wata gwamnati ita kaɗai da za ta iya biyan bukatun ilimi a shekara ta 2016 gwamna dr abdullahi malganduje a tsarinsa na hangen nesa sai ya ƙirƙiro wani kwamiti da ake kira kwamitin tallafawa ilimi na jihar kano wanda aka yi shi a santa kuma aka yi shi a kowace karnar hukuma 44 a ƙarƙashin waɗannan kwamitoci a shekarar 2016 ta hanyar taimakawar al'umma da kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun al'umma masu kishin ilimi da 'yanmu an samar da ayyuka na naira biliyan ɗaya da miliyan 226 a matsayin ajujuwa kayan aiki kujeru littattafai harkokin tallafin lafiyar yara a matsuguni eh, na misali wurin abin da ake kira toilet makewayi to kaga gwamnatin jihar kano tana iyakar kokarinta mm, to amma ina ina batun waɗanda kuke cewa development partners da suke zuwa daga ƙetare to development partners da suke zuwa daga a ketare ai suna cikin rukuni na ukun da nake maka bayani hanyoyin da ake samun waraka a harkokin ilimi su waɗannan da suke zuwa yawancinsu sun fita ta'allaka akan kan bayar da dabarun koyarwa wato abin da ake kira horo training mm. ai da hausa muke magana sun fi ba da ƙarfi a fannonin horo na malamai suna ba da tallafi wajen samar da ajujuwa da gyaran ajujuwa amma su wannan ba fashe da nesa ba domin sun ɗauki wannan nauyin gwamnati ne so da sun fi damuwa da bunƙasa ƙwarewa ta ma'aikata. Mm. To uh, ka yi mana lissafin nan da wannan ƙididdiga da kuke da ita watakila mai saurari zai ce akwai uh, wani takiri da kuka yi misali na cewa kuna buƙatar azujuwa dubu hamsin amma yanzu kuna da talatin da ɗoriya. Mm. Um, dubu talatin Eh, dubu talatin eh, eh, yawa da biyu daidai wa um, akwai wani tsari da kuka yi na cewa daga yanzu zuwa shekara kaza ko kuma wani wa'adin lokaci kaza za mu rinka yi mu rinka yi har ya wadatu misali a kammala waɗannan adadi da ake bukata la'akari da kuma cewa mutane za su iya karuwa to alhamdulillah akwai wannan tsari kwarai da gaske domin akwai tsarin ci gaba ko bunƙasar ƙasa wanda ya ɗauki tsawon shekara goma wanda ake kira development plan a ƙarƙashin fannonin ilimi na jihar kano a ƙarƙashin wannan tsari akwai yawan ajujuwa da aka ɗauka lallai za a gina akwai yawan ɗalibai da aka eh, ɗauka lallai za su shigo tsarin karatu tsari ne na shekara goma kuma kowace shekara akan sa wani bangaren a cikin budget wani bangaren akan jingina shi ga taimakawar al'umma wani bangaren akan jingina shi ga taimakawar ƙasa da haɗin gwiwa da jiha hanyoyi ne daban-daban to amma abin da ni ya fi damuna yadda mu muna da ganiyai a jihar kano muna da masu hali muna da manya-manyan masu kuɗi hasali ma wanda ya fi kowa kuɗi a duniya baka fata ai mutumin kano ne me yasa gani nan namu ba za su shigo fagen ilimi su taimaka domin a fita daga waɗannan matsaloli. Wataƙila za a ce hukumomin gwamnati kamar irin su SUBEB ne ba sa yunƙurin su taɓa alli da su ko? Ai yanzu na gaya maka cewa an kafa kwamitocin tallafawa ilimi a kowace ƙaramar hukuma. Kuma waɗannan kwamitoci an ɗebo wa membobinsu ko wakilansu daga dukkan wani ɓangare na al'umma. Akwai sakataren ilimi yana ciki akwai hakimi yana ciki akwai shugaban karamar hukuma yana ciki akwai masu kudin gari suna ciki akwai limamai suna ciki akwai duk wani rukuni da zaka tuna an fitar da bangarori guda goma sha uku ba bangaren da ba shi da wakilci a cikin wannan kwamiti. amma ga shi kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ba sa amsa kiran na gwamnati ne ko kuma ina gizo yake saga. a kamar da na gaya maka a shekara ta 2016 an samar da ayyuka ta wannan hanyoyi waɗannan hanyoyi sama da na miliyan ɗaya biliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu da ashirin a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai an samu kusan naira biliyan ɗaya so idan ka haɗa za ka ga cewa ta hanyar al'umma an samar da abubuwa domin tallafa ilimi sama da naira biliyan biyu to amma kamar da ka sani dambu idan ya yi yawa baya jin mai wai wani ya ce an zuba man da yawa kamar duro ɗaya ai eh, to dro daya ai a kasuwa ake sai da man kyauta ake barwa a kasuwa na tambaye ka man a kasuwa kyauta ake barwa gaban mm. an samu na dan jarida gaban an sa ana barawa kyauta kyauta mm. to ai shi sa muka zagaya wajen mutane su ba mu kyautar mm. su taimaka wa su domin yayan su samu ilimi mai inganci yanzu tunda yanzu kuna tunda kuna da abin da nake so da kai da al'umma ku gane hamadani shine ilimi domin kowa nauyin kowa ne kuma babu wani abu da muke da shi wanda ya wuce 'ya'yanmu kuma ilimi garkuwa ne ga 'ya'yanmu rayuwarsu ta yanzu da rayuwarsu ta gobe garkuwa ce ga kasar mu gabaki ɗaya da al'ummar al'ummarmu. Masu sauraro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma cuba hiro dodo ne wadda ya da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.